Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a da kuke kallon mu nan da kuke kallo nan ne hoshin bakur eh, hoshin bakur kenan inda ake sallah masha Allah kana ga an tattaro ana sallah insha Allah nan ne hoshin bakur ga mutane an tattaro ana sallah masha Allah nan ne peace dawa media tare da galadima tv da muke kawo muku wannan shirye-shirye Eh, nan hoshe kenan inda ake sallah masha Allah eh, hoshe kenan ga manyan wuri an tattaro ana sallah masha Allah islam means peace nan ne peace dawa media tare daga radima tv da muka shigo cikin hoshe da ake sallan maghrib kenan eh, da ake sallan maghrib ما شاء الله